la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim bay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah na godiya ga Allah subhanahu da ya tattaro mu ya hada mu a wannan wuri da albarka a wannan yammaci na eh, juma'a 23 ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da talatin da tara wanda ya yi daidai da takwas a watan shidda miladiya shekara ta dubu biyu da sha takwas muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya albarkace mu baki ɗaya ya ƙara wani shiriya da riko da alƙur'ani da istiqama muna addu'a allah ya ji kan malam wanda wannan littafi shekar abubakar gumi da kuma almajirin su shekar yi da jin zakariya allah ya kai haske ga kabarwaran su kalifin malam shekar muhammad sani ya dingir, muna addu'a allah shi taimake shi allah shi mishi kariya ya yi mai jagora muna roƙon allah ya taimake taimaki shugabanninmu da sarakunan mu shi ƙasa ta mu najeriya da jihohin da masarautun insha Allah yau za mu fara karatu daga farkon ayata 125 a cikin suratun nisa mai albarka wato inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa man waje dinan mimman aslama wajahu lillahi wannan istifhami ne amma bi ma'anar na fai ma'ana ne ta koma na fai yanzu kuma da wato malaman balaga sun nemi wannan tambaya ba amsa ake son a ba su abu ya ce wa man ahsan dinan wajen aslama wajha lillahi wa huwa musulmi wane ne ya fi kyawun addini daga wannan da ya miƙa fuska ga Allah to da yake ba amsa ake ko ba aka ce a ai istifhamin ya juya ya koma na fai ma'ana babu wani ba wani mutum guda wanda ya yi addini fiye da wanda ya mika huska ɗai wato ai in kada ya janyu wa akhlasa amalahu lillahi ya tsarkake aiki ne don Allah komi don Allah in zai yi yana yi don Allah in zai bari ya bari don Allah to wanga shi kowa kyawa Allah ka taimake mu da ya wa huwa muhsinun kuma alhali yana mai kyautata muhsinun nan an fassara shi ba wancan insan an ta'budu Allah ka annaka tarahu wa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ba shi ba nan muhsinun malamai sun fassara shi mu muwahhidun yana mai tauhidi wata ba millata ibrahim hanifa kuma ya bi tafarkin annabi ibrahim tafarkin annabi ibrahim shine al-islam shine musulunci la'anna millata ibrahim hiya millatul islam domin hanyar annabi ibrahim ita ce musulunci annabi ibrahim musulmi ne ya roki allah allah ya tabbatar da shi akan musulunci shi da ɗane sannan da zuriyarsu gaba ɗaya inda ya ce a um, uh, cikin suratul baqara aha uh-huh. rabbi ja'alna muslimaina lak ya yi addu'a ya ce rabbi da anna musulmai ne laka ya ubangiji ka sanya mu ka tabbatar da mu musulmi guda biyu masu mika waya gare ka sannan cikin zuriyar ma ka sanya musulmi masu mika waya ga al'amari wannan ya gwada ya an al'islam duk addinin da allah ya saukar al'islam domin annaba da yawa manzanni allah da yawa sunce ce wa ana awal musulmi na sai manzo ya ce shine farkon musulmi shine farkon mai mika waya don haka shi al-islamu huwa al-istislamu zahir musulunci shine mika waya ga Allah mutum ya yarda da Allah bayane saboda haka dukkan addinan da Allah ya saukar su musulunci yahudiya da baya an ka kirkiri wannan sunan suna addinin annabi musa musulunci suna addinin annabi isa musulunci don haka nasaranci wannan wani suna na da aka kirkira daga baya amma duk addina allah su al-islam to hanifan kuma Halu, ai ma ila an al'adaya ne kulliha shi annabi ibrahim shi yadda wagga sifa yana mai karkatowa ga barin dukkan addinai na ɓanna ila addinin qayyim zuwa ga addini na daidai madaidaici addinin musulunci don haka ke sa musulunci ma ana ce mai hanifiya ana ce mai hanifiya saboda addinin annabi ibrahim ne sat babu karkata ba raɗe-raɗe sat za a ji musulunci sat saboda haka shi yasa ake cewa addinin musulunci hanifiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bu'istu alal hanifiyati samh an aiko ni wato bisa ga addini mi kake to shi annabi ibrahim wata kazallahu ibrahima khalila allah ya rike annabi ibrahim badadai eh, aboki kun ga dai allah ubangijin kowa na ko to amma kuma sai ce ya riƙe annabi ibrahim matsayin aboki ba ne na amma kuma yace ya riƙe shi aboki kuma ba daɗai ai safiyan tsarkakakken aboki khalisal muhabba lahu wanda yake ya tsarkake soyayya gare shi asali abinda abin mai tsakanin sadiqun sahibun da kuma khalilun shi sahibun abokin zama wanda yake kuna tare kuna akwai tare tsakanin ku shi kuma sadiqun aboki na wanda ka gaskanta shi ya gaskanta ka ya yarda da kai ka yarda da shi to duk wannan abutar ta sahibu da sadiqu bata kai khalilu ba don shi khalilu aboki na wanda hatta kai ba ka son rai ne ya baci don haka duk abin da rai ne zai baci ba ka ba ne duk abin da ne zai baci ba ka aikata mai wannan abin shi ko bai aikata ba to shi yasa shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi ma yana da wanga matsayi wajen Allah shi ma khalilullahi amma annabi Ibrahim shi nasu ya hito ya ambata karara واتخذ الله إبراهيم خليلا النبي Annabi الله عليه وسلم shi sahabbai gare ko ashabun nabi sai aka ce abokan annabi ko almajira annabi don sahibu yana ya ɗauka aboki yana ɗauka kuma almaji. wanda dai kun ka zauna tare abokin zama ne to sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce law kuntu muttakhizan min ummati khalilan lattakhastu aba bakar yace da zan riki wani badadai cikin al'ummata wanda ina ron wanda yake so hakan ban san abin da zai bata mai ina lura da abin da zai jawo soyayya da abin da duk zai eh, zai kawar zai jawo banna tsakanin da shi to da zan rike irin wannan masoyin ba da ɗai lattasassu a babata na na riƙe abubakar wannan yana nuna darajar sayyid na abubakar amma kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce halilinsa ba ne amma yana nan sahibinsa wannan da nasta alqur'ani don alqur'ani yace ce idh yaqulu li sahibihi la tahzan to shek mai wannan littafin ya ce mai tafsiri ya ce wa fa'idatu hadhihi al-jumla abinda an fa'ida wa jumla wata kaza Allah Ibrahima khalila wata kaza Allah Ibrahima khalila abinda an fa'ida kawo ta nan ta'kidu wujubi ittiba'i millati ana karfafa mana cewa dole na mutum ya bi hanya addini ta annabi Ibrahim la'anna man balaga min zulfa inda Allah domin duk wanda ya kai ga wani matsayi na kusanci zuwa ga Allah daraja ta ta kai an hu kalilan ubangiji ya dace shi ya rike shi matsayin badadai kana jadiran da an tuttaba millata to ya cancanta a bi hanya domin wannan hanyar da ya bi kyaukyawa ita ta kai shi ga wannan daraja da wannan matsayi to duk wanda ke son ya samu daraja wajen Allah da kusa shi to ashe irin wannan hanya ta wannan walillahi ma fi samawati wa ma fil ard duk abin da a cikin sammai da wanda a cikin kasai na Allah ne milkan wa khalqan wa ajidan mallaka Allah ne Allah ya halicce su kuma bayan Allah ne wa kana Allah bi kulli shay'in muhita Allah ya kasance ko kace Allah bai gushe ba mai kewayewa ne ga dukkan komai ilman ya kewaye dukan komi da sani wa kudratan da iko ikon shi ya kewaye komi ai lam yazal muttasifan bi zalik wa man kana kadalika yajibu ta'atu duk wanda ya kai wanda adda wannan matsayi ya zan ilimin sa da ikon shi ya kewaye komi to ya wajaba ai mai da'a is la hataju ila amali amil domin bai da bukata ga aikin mai aiki kenan duk ibadar da aka ce mu yi a rawalla, sallah azumi zakka haji sadaka da sauran dukkan ayyuka da muke yi ba don Allah yana son ya karu da wannan ayyukan nan bai da bukata wa inna ma yu'badu li yusiba bi fadli dama ya nemi mu bota mishi ne don ya yi mana sakayya da falalace da baiwanci ya saka mana da alkhairi wa ka ne ibrahim khalilan sannan rikon da yawa annabi ibrahim a matsayin badadai aboki la limita yajin lahu ba don irin da yadda muke abuta ba ne tsakaninmu da juna ni ina da bukata da abokina abokina yana da bukata da ni musamman ma wasu irin ranaku da za su zo ila ko in shiga matsala ko ya shiga matsala ko ya shiga talauci ko in shiga talauci ko bai da lafiya ko ban da lafiya da sauran halaye na ɗan adam na gaza don haka ina da bukatar taimako shi ma yana da bukatar taimako to amma shi Allah ya riƙe annabi Ibrahim ba dan irin wannan bukatar ba bal li ikhlasi Ibrahim al'amala lahu Allah ya riƙe annabi Ibrahim ba da dai saboda shi annabi Ibrahim ya ke aiki don Allah wa huwa ta'qibun hasan wannan bayani ne bibiyar bayani na mai kyawu ba da al'amuri bi ikhlasul ibadati lillahi bayan yi umarni da a tsarkake ibada da bauta ga Allah shi kadai don haka wannan aya ta 126 takidi ne bibiyar bayani ne sharhi ne ga aya ta 125 sai kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa yastabtu wa yastabtu naka ويستفتونك daga nan a ta 126 darussan wannan sura suka tuke ma'ana saƙon da sura take ɗauke da shi ya tuke ma'ana an ƙare saƙonnin wasa ba aqibatu alaiha abinda ya rage shi ne sharhi da bayani akan waɗannan saƙonni da darussan da wannan sura ta kunsa wahiya akasar suwar ta Suratun nisa'i ita ce ta dukkan sauran surorin qur'ani yawan bayani da takibi bayan an kawo darussan sura limashtamalat alaihi min al-ahkam al-ijtima'iyya kuma wannan ya faru saboda wato wannan sura ta nisa ta taro hukunce-hukunce na zamantakewar jama'a wal adalal ilahiyya bainan nasi da kuma irin adalcin ubangiji ga mutane ja'at ta'kibatu don haka bayanai suna tahowa litawdihi asbabi tilkal Hakami. don a bayyana sanadiyyar ka waɗannan hukunce hukunce aw li tafsili mujmaliha ko kuma bayanin da an kai dunkule yanzu sai a walwale shi a yi bayani wata maman lil fa'ida don ya zan cikon fa'ida wato cikon amfani fa bada'a bima bada'a bihi fi awwal sura yanzu aya ta 127 ta fara da abin da sura ta fara da shi min amrin nisa'i na al'amarin mata wanda ke dama wannan sura an ce mata suran mata ta yi magana akan mata sosai da sosai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa yastabtunaka suna neman fatawa gare ka ya yatalibuna minkal kalfatawa suna neman fatawa ka ba su amsa fi sha'anin nisa'i a cikin al'amarin mata wa mirasihinna da kuma bayani akan gadon mata kullahu to ce musu Allahu yuftikum hinna Allah yana ba ku fatawa yana ba ku amsar tambaya ku game da sha'anin mata wa ma yutla alaikum da abin da ake karanta muku fil kitabi wato a cikin littafin Qur'ani min ayatul mirasi na ayat gado wa yuftikum aidan kuma ubangiji yana ba ku fatawa ta man nisa'i game da sha'anin marayun mata allati la tutuna hunna ma kutiba lahunna waɗanda ba ku ba su abinda an ka farlanta gare su fil mirasi a cikin gado domin ga ɗabi'a ta laraba a jahiliya mata ana tauye musu hakke ba a ba su gado yadda ya kamata watar na ayyuhal auliya'u an hunna sannan wani lokaci za a bi mutum marainiya wato ɗaya dangi shi ke kulawa da ita kuma akwai halittar aure tsakanin da ita kuma yana da shawaya aure ta Shi ne Allah ya ce watar wa targabuna kuna yin kwaɗayi an tanki hunna ku aure su ba kuna kyama kenan domin malam ya sa'an Watar wa targabuna kuna kyamat an an tanki hunna ku aure su lidama mata yin da saboda ba su cika kyawo ba ba su cika muku huska ba wata aduluna wata sannan kuna rike su an ya tazawwajna kuna hana musu aure am an fi hinna, don kuna kwaɗayin wato ku gadi dukiyarsu wato abin da ta gada a ko da akwai halittar aure shi wannan waliyin wato bai da shawaya ya aure ta don ba ta cika mai huska ba to in wasu ka zo neman aure kuma sai ya hana ya ce ta ce ba ta bukata ko kuma ba ta aure ba yana jiran wai in ta mutu ya gade wannan dukiyar ai fikum Allah ta fa'alu zalika Allah yana ba ku fatawa kada ku aikata haka kada ku tauye mata hakkin wal mustad'afina kuma ana ba ku fatawa game da masu rauni asigari kanana min alwildani daga yara antu tutuhum huquqahumna huququhum ana ba ku fatawa cewa ku ba su su yara kanana ku ba su su addinin musulunci yana lura da hakkin kowa manya da da maza da mata wa ya murkum kuma Allah yana horonku an taqumu lil yatama bil qisti ku tsayi da adalci game da al'amarin marayu bil adali shine adalci fil mirasi wajen raba gado wal mahari da kuma sadaki ko da mace marauni ya ce to a cika mata hakkinta a wajen sadakinta kamar da aka cika mata hakkinta wajen gado wa ma fa’alu min khairi duk abin da kuka aikata na alkhairi fa inna haka ne bihi alima to hakika Allah ya kasance masani ne game da wannan abin kai jazi kun bihi sai ya saka muku da to kamar da malam ya fadi wannan sura ta yi magana a kan mata sosai har ma aka samu ta suratul nisa'i sannan bayan hukunce-hukuncen da aka yi bayani can baya yanzu kuma ga bayanai sun biyo yanzu wannan aya ta 127 tana magana akan mata ta ambaci sha'anin mata aya ta 128 ita ma ta ambaci sha'anin mata waye nimra'atu to kun ga nan yana da kyau a ja hankalin al'umma domin ah, su fahimci irin yadda musulunci ya ba da kulawa ga hakken mata ana ba abinda Allah ya bari ba abinda addinin musulunci ya bari na hakken mata don haka musulunci bai tauye hakken mata ba bai danne musu hakki ba duk da cewa sau da dama za ka ji kiraye-kiraye cewa ana kira zuwa ga a ba da hakken mata sai dai ba musani sani ba wane ne ya rike hakkin ina na hakkin ina na yake sannan <laughs> wani abu na suna kirkiro eh, to sannan suna ko kaikaice ko kai tsaye direct direct ko indirect suna nuna cewa musulunci ya danna hakkin mata eh shi ko musulunci bai da shi ba to sannan suna samun sa'a suna samun nasara ga wannan farfaganda saboda dama mata za su yi cewa an tauye musu haƙƙi alhali kuma wato ana son a zuga su wato suwa musulunci gore wato su nuna cewa a musulunci gare ya tawaye musu hake don haka ko dai su yi watsi da shi ko kuma dokokin nan su yi watsi da su ko ba su ta musuluncin gaba ɗaya su ce sun yi watsi da wannan dokokin na musulunci akwai wani research da wani ya yi yana da faɗi amma dai kaɗan zan karanta game da tanadin musulunci game da wato hakkin mace sai ya bahasin bincike eh, lakabi ko unwani title almar'atu fil qur'an mace a cikin alqur'an yace laqad arada alqur'an alkaseera min shu'un almar'at musulunci ya bijiro da abubuwa da yawa na al'amarin mace fi akasar min ashari suwarin min ha suratani ulfat rifat ihdama ma suratin nisa al-kubra wato cikin sura alqur'ani 114 akwai turori goma wanda sun kashi magana a kan sha'anin mace cikinsu akwai suran nisa wanda ana ce mata suratun nisa a tsugura, akwai kuma suratun nisa a tsugura in ce suratu talat waɗanda duka sun hiba da ƙarfi gaba ɗaya game da abin da sannan wa'ara da lahuma fi shi baqara wal walma'ida wa nur sannan an bijiro ga sha'anin mace a cikin sosul bakara ma'ida surutun nur ahzab mujadala mumtahana da وقد دلت هذه العناية على المكانة التي ينبغي أن fi فيها المرأة في islam. Ya yace to wannan kulawa da musulunci yayi da yawan ambaton mata da sha'anin su cikin alkur'ani yana nuna darajar da mace ta samu kuma matsayin da Allah yake son a aza ta gare shi وأنها مكانة لم تحظو المرأة بها لا في شرع سماوي سابق ولا في قوانين بشرية توضع عليها الناس فيما بينهم wato in aka dibi irin yadda musulunci ya ba da hakkin mace kula da hukuncinta da sha'aninta to za a ga mace ba ta taɓa samun wannan matsayin ba a cikin wani addini wanda ya gabata kamar kiristanci ko yahudanci ko kuma ta samu wannan matsayin cikin wani tsarin da ɗan adam ya tsaya ya tsara ba wani constitution da duniya ta Allah wanda ya ba mace hakke kamar hakken da musulunci ya ba babu bincike ya nuna babu wani tsarin doka wani constitution na wata ƙasa ta duniya wanda ya ba mace hakke ya azzama ta ya yi lelanta ya yi lisinta ya maishe ta ma kaman wato ya shagwaba ta kama addinin musulunci sannan wa'alar ragami min hala duk da haka duk kulawa ga da musulunci ya bamace faƙada kasura kalamun nasi haula wada ilmar'ati fil islam maganganun mutane sun yawaita game da matsayin mace a musulunci wa za a mu annal islama ihi ta zama haka suna riya cewa wai musulunci ya tawaye hakkin mace wa asqada manzalata ya da darajarta waje alaha mata'an musulunci ya mai da mace kamar wasu kaya wanda mutum zai sauwa kasuwa in ya taya sai ya sai ya sa cikin jakka in ya taya sai ya sai fi yadda rajuli wato ga hannun namiji da umuna haza suna yi wannan magana wallahu ta'ala huwa allazi yaqulu fil qur'ani alhali Allah yana faɗa cikin alqur'ani yana cewa wal musallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru wala yahillu lahunna an an yaktumna ma khalaqa Allahu fi arhamihinna in kunna yu'minu billahi wal yawmil akhir wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dhalika in aradu islaha ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم wannan aya Allah ya yi magana akan matsalan mata wato waɗanda aka saka iddasu da kuma wato abinda zai biyo bayana ko akwai juna biyu ko kuma babu sannan aka yi bayanin hakkin miji akan mata sannan ita ma mace da ta akan miji ƙarshe Allah ya ce wala hunna mislul ladhi alaihin nabil ma'ruf mata na da hakki akan maza kamar yadda maza suke da hakki akan mata sai Allah bai ce mace an mallaka ta ga miji ba ba ta da yanci ba ta da hakke ba ta da kuma kayan mallaka ta ba Ta ga alkur'ani cewa mata suna da hakke kamar irin misalin da hakken da maza suke a Ta ga wanda ya ce musulunci ya mai da mace kamar kaya da aka zuwa a so kasuwa an mallaka miji ta yi karya don ba haka abin yake ba a musulunci sai dai Allah ya ce wa lirijali alaihin da daraja maza suna da wata daraja da fifiko akan mata wallahu azizun hakim kuma Allah magwayi ne mai hikima don haka ya yi wannan tsari ya yi wannan dokokin na hakkin mata a kan miji da hakkin miji kan mata bisa hikima kuma magwayi ne walau waqamna wa qamta wa buqatal muta'ammin inda hadha ta'bir ilahi da mun ta tsaya kaɗan ga wannan ibara wannan bayani na ƙur'ani. inda Allah ya ce ba'dukum min ba'd wata aya Allah ya ce sashen ku maza daga sashe kenan mata daga maza suke maza daga mata suke la arabna kayfa sammal qur'anu bil mar'ati hatta ja'alaha ba'da min ar-rajul kun gana alqur'ani ya samu cewa sashen namiji ce namiji sashen mace ne mace sashen namiji ce wa kaifa hadda min tughyan ar-rajuli faja'alahu ba'da min al-mar'ati kaga nan an an keɓance wato irin yadda namiji zai yi mu'amala da mace har ya wuce iyaka an danne an danne an sa iyaka shabai da damar yin haka nan wa wai za ka na kanat al mar'atu ula, khasa fi ma yantasu bi bi ibadatiha fa hiya fi nazar islam aidan mas'ula mas'uliyya ama fi ma yantasu bi da'wati ila al khair wal amr bil ma'ruf wal irshad ila al fada'il wat tahdhib min al ghadail wato mace akwai mas'uliyar da kusa gare ta wato nauyin da aka dora mata na ibadarta sannan bayan nauyin ibadarta a musulunci ita ma wani bangare na na wato da'awa ta yi kira kamar yadda miji ke kira zuwa ga alheri ita ma ta yi kira zuwa ga alheri ta shiryar da mata da yara da sauran al'umma ta yi kira zuwa ga barin banna da miyagun ɗabi'u وقد صرح القرآن مسؤوليتها في ذلك الجانب وقرن بينها وبين أخيها الرجل في تلك المسؤولية alkur'ani ya yi ishara zuwa ga wannan matsayin na mace wajen da'awa da kuma kira zuwa ga alheri da karantarwa da sauransu ya ce ma kana lil mushrikina an ya'muru masajidallahi jahilina ala anfusihim bil kufri ulaika habitat a'maluhum wa fin narihim khalidun to haka dai malam ya ci da mai wannan fefa ko kuma mai wannan maudu'i ya ci gaba da bayani yana nuna irin yadda musulunci ya kula da mace ya ba ta hake ya kuma yawaita ambatonta har ya kai ga ihsa'atun wa dalalatun al mar'ati fil qur'anil karim inda ya kididdiga na yawan ayoyin da mace ta zo ko mufarat wato imra'atun ko jam'i nisa'u ko zaujun ko ahalun ko sahibatun ko halilatu da dai sauran wuraren da mace ta zo da suna daban-daban da ma'ana daban-daban to na farko dai ya ambaci ita nisa da sunan mace mata bubburadinsa shine imra'a musanna ta sunya imra'a ni haka nan akwai jam'i niswa wannan ya zo cikin alkur'ani hamsatun wa samaniyar marra so 85 da biyar jama'a in babu kulawa da mace ana ta cikin Qur'ani so 85 to duk inda aka ambace ta ko mas'alar ta ce sha'aninta ne ko wata muskila ake son aure tata wadda jahiliya mutanen jahiliya sun ka tusa suka sanya suka nakasa ka amma shi musulunci bai nakasa mace ba sannan akwai abin da ya shafi al'unsa kun ga yanci al'unsa shi ma mace ake ni ko shi ma ya zo cikin alkur'ani saboda kula da sha'anin mace ya zo hawajen wajen wuri talatin al'unsa ya mace sannan al'ummu walwalida alkur'ani ya ambaci mace wani lokaci ya ce uwa wani lokaci ya ce mahaifiya al'ummu uwa alwalida mahaifiya to wannan ya zo cikin alkur'ani wurare daban-daban a wuri 28 kaga a matsayinta na uwa an ambace ta domin shi musulunci kowane matsayi mace ta zo a kai ne to yana girma mata matsayin uwa ne ko ɗiya ko mata ko ya uwa ko a matsayinta na ya uwa musulma kawai to abin girmamawa ce kowa ba wata zumunta saboda haka a duk inda ta zo da wannan matsayi dai sha'aninta ne ake magana a kai sannan a matsayin mata azzauji domin shi alkur'ani bai yi amfani da azzaujatu ba mai takuyi babu inda alkur'ani ya amfani da azzaujatu sai dai ya ce zauji wa yufarriquna bainal mar'i wa zawjihi wa zawjihi wanda yake asali zauju yana da dokan namiji miji yana da dokan mata to amma in zai magana akan mata zauje yake amma yake ambata now cikin alkur'ani ba eh sai dai cikin hadisi <laughs> ya zo cikin hadisi azzaujatu salih zawjatu salih amma shi lafazin Zawjatu, bai zo cikin alkur'ani kaga ya zan lafazi na mai ma'ana biyu in ka ce kana iya wasu shi miji kana ya fassara shi mata sai ka dibi yaƙin magana yadda ya zo to sannan bayan zauji mata akwai kuma abin da ya biyo baya na al'ahalu akwai ambaton al'ahalu iz qala li ne a wani suna ai ahalu nan mata ta yake ne to akwai ambaton ahalu cikin alkur'ani da muhim mace kuma duk sha'anin mata ne ake magana akwai as-sahiba as-sahiba badi'u samawati wal ardi an la yakun lahu waladun wa lam takul lahu sahiba wa khalaqa kulla shay'in wa huwa bi kulli shay'in Ali. sannan akwai al-halila al-halila wanda yake shine jami'in sahala'in halail hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi har zuwa inda aka ce wa halailu abnaikum kaga dai duk mace ta ake magana akwai albintu ya zo cikin alkur'ani kuma mace ake ne wannan ba ko ba ko jayayya ba nan ma cikin waka da mu karanta akwai albintu wanda yake shine jami'in sa banatu bintul aki bintul ummati banatu sai al'ummatu shi ma ya zo cikin alkur'ani duk sha'anin mace ake magana akai to haka dai malami ya ci gaba da bayani a yana walwalan sun kadda mutane yammacin duniya da irin su amerika suke na ƙoƙarin gama mace da addininta na musulunci cewa ya tauye ta ya kange ta eh, kenan abinda yanci shine ta zan babu doka ko ya zan babu wata doka da aka karkama mata musamman ma dokar cewa an gice ba ta cuɗanya da maza barkatai to me yasa ba a barin mace daidai da namiji duk inda namiji ke shiga ta shiga wa ta ga dama sannan sutura ta sawo ta sutura da ta ga dama ba a cewa ga suran maza ga suran mata har ta kai ma suna magana ha akan aure ya kamata a yi dokokin kasa da kasa. cewa mace kada a yi mata aure da shekara kaza sai ta kai shekara kaza aƙalla kada a yi mata aure sai ta wata shekara goma sha takwas don yana cikin hakkinta wai wai yana cikin hakkinta sannan ma in ma an yi auren to ya zan ke zama ta ga miji ba wai wai shi yan mallake ta wai shi zai iya ta, ko shi zai iya ta sai ta yi kaza ba a'a tana yi hita lokacin da ta ga dama ta dawo lokacin da ta ga dama in ma ta ga dama lokacin da ta gaji da zama da shi ta ce na sake ka wai duk yanci sannan wajen gado in za a gado a raba gado daidai idan mutum ya mutu ya bar da da ɗaya a raba biyu wanga rabi wanga rabi ya za a yi a ce lizzakar misal hadil unsayi ne ba su lura da hikimar da adda a ciki Allah ya sanya hikima ne cikin wayannan hukunce kusa to saboda haka nan muna faɗakarwa ga mata musulmi su rike addinin musulunci a matsayin addini wanda yake ya ba su hakke ya kira zuwa ga girmama su ya arza masu, ya ɗaukaka su ya mai da mace cikin gida musamman ma gidan aure a sarauniyar gida ce ai ba gaban za ba hauke ke ce a uwar gida ba ko uwar gida aiwa sarauta ce ko kuma a irin wannan matsayin da aka ba su waɗanda an mata kafirai wanda ba musulmi ba ya saba sa su kuka a wani yake ba mu labari yankin jos arniya tana kawo doya ga gida ana saye gidan musulmi wata rana ta kawo an ka ce ba a da bukata an riga an sai tattai ta yi yawo da doya cikin kwando har ta gaji ba ta sai suwa ba sai ta sai suwa kuma ta ci abinci ta samu yan riba ta ci abinci ta zo wajen mai gidan nan ta roƙe don allah ya sai doyar ga kowane ta ɗauko ta a saye ta yi yawo har ta gaji ba ta sai suwa ba sai ya ce to babu laifi ya sayi ta kai cikin gida abu ne sai da ta sallama ta shiga gida sai ta ce ma mai uwar gida ga doya mai gida ya ce a zube sai ta ce kai can kitchen ki zube to wannan abin ya bakanta musu rai ita ga ta tana neman abinci mijinta bai bai ce da ita ita ko ga mai gidanta ga ce da ita har da ta karbi doya ta aje ba ta karba sai dai ita wadda ta kawo doyan ta kai ta kai ta aje to wace irin sarauta ce wace irin mulki na to wannan ya ja hankalinta ta shiga musulunci in kuka diba mu a al'ummar musulmi duk wahalar da magidanci yake karshenta ya raya gidan shi kuma in aka jibi abinda ga karewa leda bagi ga karewa gidan nan da buhuwan da aka saka giya da sauran abinda ya shafi tufafin iyali da sauransu za a ga mahi yawan gidaje duk bakin nan mai ɗasa za ka tsaya ba su da asusu ba su da akawun akawun ɗinsu bai aje komi to kuma duk wannan musulunci ne da ya karanta cewa a kiyaye hakkin iyali a ba su haƙƙi a ciyar da su a ciyar da su a ka a karfatar da su a yi kaza a yi kaza a yi kaza to amma duk da haka wai wani zai ce wai musulunci ya tawaye hakkin mace kenan wai abinda a hakke gare ta a ba ta dama da sai ta yi aiki ko da sai ta yi laibarci ta ɗauki kwanon siminti eh ko ta yi kabu-kabu ko ta yi tukin mota ko ta zamba kanike eh? to ofis ko haka yake cewa duk aikin da namiji ke yi mace tana yi to amma abin mamaki an ce akwai kasashen turawa waɗanda in mace ta yi aiki ga yi ne rabin kudin namiji aka ba ta Yes. <laughs> Eh. to saboda haka mun gamsu tsakani da Allah mun gamsu da wannan matsayi da addinin musulunci ya ba mata shi dai musulunci bai tauye mata ba in an samu wani namiji ya tauye ma mata ta yake to shi ya tauye ba musulunci ya tauye ba eh, saboda haka wajibi ne maza su ji tsoron Allah su ba mata hakkinsu su karrama su kuma da musulunci ya bada umarni kada wannan tawayewa ko wannan musgunawa ta sa wasu samu mashiga an ce sai bango ya tsage sannan kadangare ke samun wurin kurɗa to kada a bada kofa make musulunci da masu suka musulunci su samu damar yin suka ga addinin musulunci a tsaya nan ko ko da yake ka san an fara makarce eh, da minti tara an fara ko to suna da yawa ko to za mu tsaya nan muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya albarkaci abinda muka karanta kuma Allah ya amfana da mu ya ba mu lada baki daya assalamu alaikum wa rahmatullahi